yanzu da muke magana yammacin ranar litinin ce da ta daidai da sha ɗaya ga watan ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da talatin ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na hamsin da shida daga cikin jeran giyar tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi take da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji idan jama'a musulmi ba su manta ba muna karatu ne cikin suratul bakara a inda karatu ya karatu har muka zo aya ta ɗari da hudu a inda allah maɗaukakin sarki ya ladabtar da mauminai dangane da tsarkake bakinsu daga faɗin wasu kalmomi irin waɗanda yahudawa ke amfani da shigensu wajen cin mutunci da zagin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi Allahu akbar wannan ya nuna yahudawa ba su da amana in ba haka ba mutanen da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samu ikon ya hallaka su ko ya kore su daga garin ya jawo su aka yarjejeniya zaman lafiya menene masu na zuwa majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallama suna zagi amma duk inda yahudawa suke haka suke yan da zaune tsaye zamu dauko kan wannan aya insha Allah ta'ala fa sa'annan sai mu dasa daga abin da zai biyo baya malam bismillah ya ayyuhal ladzina amanu ma taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا sarki yace ya ayyuhan da amanu ya ku mu'minai sahabi abdullahi dan mas'ud ne ce kai musulmi duk inda ka buɗe qur'ani ko ka ji ana karatu ka ji Allah ya ce ya ku mu'minai to ka kasa kunne da kyau alheri ne Allah zai faɗa maka ko kuma sharri ne Allah zai kwaɗe ka cewa ka bari ka ga sharri ne Allah maɗaukakin sarki zai kwaɗi mu'minai akan cewa ga wata kalma wadda suke amfani da ita amma eh, muna yau kai yahudawa suna amfani da ita wajen zagi Allah ya ko ya ku mu'mina la ra'ina ku daina cewa ra'ina wa kunun durna ku rinka cewa unburna kamar yadda ne mana bayani asalin kalmar da larabci ra'ina ta saurare mu ma'ana ɗalibi ya ji karatu ya sai ci alga mala a yi a hankali a dan saurare mu wannan kalmar idan ta koma yaren yahudawa ana sanya mata fataha kwara biyu madadin ɗaya ra'ina da ta zama ra'inan shikenan ta zama banza sai su zo majalisa annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suna cewa ra'ina su kuma suna cewa ra'inan ra'inan wai suna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan kalma take mutunci Allah ya ce ku daina amfani da wannan kalma ku koma kuna amfani da kalma unzurna a saurare mu a tsafirce mu a yi a hankali mu fahimta wasu ya ku mamino ku rinka jin maganar da Allah yake gaya muku walil kafirin azabun alim lallai kafirai azaba mai raɗaɗi ta tabbata gare su wannan irin kafirci ne zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ja Allah madaukakin sarki ya jaddada alƙawarin shi cewa duk inda kafiri yake sai Allah madaukakin sarki ya mishi azaba mai radadi zagin manzon Allah kafirci zagin annabawa kafirci na haka ya ku musulmin Najeriya ko kiristoci sun zagi manzon Allah kar ku zagi manzo annabi Isa domin idan ka zagi manzo annabi Isa to ka zama kafiri musulunci ya hukunta ka da kafirci da haka abin ba wai dimokuraɗiyya ba ce ba jam'iyya ba ce an zagi ta ka kai ma ka zagi wacce addini ne mun yadda da annabi Isa mun yadda da Musa mun yadda da dawo duk annabawan Allah mun yadda da su don haka ba a zagin annabawa zagin annabawa yana taɓo fushin Allah don haka musulmi kan kusa ce ku zagi annabi Isa Allah maɗaukacin sarki yana cewa duk kafirai sai Allah ya masa azaba mai rauni waɗannan yahudawa haka suke da cin mutunci idan suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama ko suka zo suka same shi a zaune madadin su ce assalamu alaikum sai su ce assalamu alaikum sai su cire langwaye din da lamanu da sai su ce assalamu alaikum Allah ya kashe ka ya Muhammad assam kisa Allah ya kashe ka assalamu alaikum Allah ya kashe ka ya Muhammad wata rana annabi na zaune da iyalin shi mata da 'ya'ya da sahabbai sai suka je suka ce assalamu alaikum ya Muhammad sai manzo Allah ya ce wa alaikum assalam ko wa alaikum Allah ya kashe ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce kuma haka to Aisha tana gefe to kaga matar shi ce yarinya ce matashiya ce mai zafin jiki sai ta ce wa alaikum assalam wa ghadabullah wa iqabuhu Allah ya kashe ku ya muku azaba ya muku hukuma Allah ya ce me ya zafi ta ce manzo Allah baka ji suka ce ba yace baki ji ni mai nace ba sun ce Allah ya kashe ka na ce kuma haka ai shi kenan ya isa ba sai an tsara ba ba sai an ci gyara ba ba sai an bada gyara ba haka suke ba su da mutunci haka sun da muna zaune lafiya a ƙasar nan gaba kamar yadda ne bayani yau da safe najeriya tana zaune lafiya haka siddan mutanen nan suka rinka rubuce rubuce suna zagin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan fitina kamar na faɗi ta fara bayyana daga college of education kafancan ina faɗin haka ne saboda matasa waɗanda ba san me ya faru ba a shekarun baya 1987 college of education kafancan rabban abubakar bako a cikin lakta tiyata lakta yake wa kiristoci to amma tun da university ce jami'a ce babban makaranta ce ma'ana wurin yanci ne sai wata ɗaliba musulma amina sunanta sai ta halarta gurin sai kuma ka zargi daga lacca akan christianity kuma an koma ana zagin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ta ce amma wannan zai saba fitina garin kafancin gari ne cike da musulmi kuma zo education cike cike da musulmi tana ganin wannan ba daidai ba ne kai sai aka gaure ta da mai kai sai aka hauta da duka wannan rikici shi ne ya yafi tun daga kafancan kaduna har nan zaria ina rajin abubakar bako his whereabout is unknown wai ba a san inda yake ba har yau haka rajin tsada daga garin hong jihar adamawa 2003 yin zazzabi annabi sallallahu alaihi wa sallama akan garan buhari to ba buhari buhari so gaba ko buhari wa musulun ne mai sahihul buhari akan shi a zagi manzon allah akan zaben buhari zaben 2003 da fito yi da zagi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi baƙaƙen maganganu duk waɗannan abubuwa yana nuna cewa waɗannan mutane ba su da aminci a cikin addininsu to sai allah maɗaukacin sarki ya ce ma yawaddu allazina kafaru min ahalin kitabi na'am ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا مشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم Allah ya ce ma wa wabbin lazina kafaru min ahlil kitab waɗanda suka kafirce wa Allah daga cikin yahudawa da kiristoci ba sai muku fatan alheri ba sai muku fatan Allah madaukakin sarki ya saukar muku da alheri wannan mushriki na haka nan mushrikai arna masu bautar gunki ba ce muku fatan alheri ya mu'minai an yunzila alaikum min khairin min rabbikum ba sa fatan wani alheri ya sauka daga ubangiji bakin ciki suke hasada suke ransu yana baci to amma sai Allah madaukakin sarki ya cewa kuku laifin ba na mu'minai bane don ba mu'mini ne suka yi kansu wannan falalar ba yanzu kai ka kawo kanka zamanin annabi Muhammad kai imani da shi Allah mun kawo fir'auna shi ya kai kanshi zamanin annabi musa ba shi ya kai kanshi ba allah ne yadda allah ya tsara kamar allah ya ikon shi dan haka sai allah ya ce wallahu yahtassu bi rahmatihi ya sha' allah yana keɓe wanda ya so da rahmar shi allah ya nufi muminai da rahma ya aiko musu da fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah yake laqad manna Allahu 'alal mu'minin Allah ya so mu'minai Allah yawa mu'minai bayya iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim da ya turo musu manzo daga cikin su Allahu akbar bayya ce wallahi rahma ce zuwan manzon Allah sallallahu rahma ce rahma ce ga kowa amma keɓantacciyar rahma ce ga mu'minai don haka Allah ya ce wallahi ya tasu bi rahmatihi man yasha Allah ke keɓe wanda ya so da rahmar shi don haka Allah ya keɓe mu'minai da wannan rahma wallahu bil fadl al azim Allah mai falala ne wadda take babbar falala abinda wannan karshen aya take nunawa ahalin kitabi kiristoci da yahudawa kar ku musulmi hasada kuma ku nema cikin falala Allah Allah maɗaukakin sarki so ku da ita sai ku musulunta wata goma da goma sai dan gata ita ce idan ba kirista zai musulunta ba kana nan kana musulunci iyaye da kakanni ya fi ka daraja ya fi ka ɗaukaka ku in kuka yi sallah a zahar tare sai a rubuta ma laba ashirin da bakwai sai a rubuta mai hamsin da hudu haka Allah ya ce ula'ika yu'tawna ajrahum marratayn duk abin da kuka yi tare da su kai ba ka lada ɗaya su sai a ba su ninkin lada guda biyu to yanzu wannan kuma mai ce ke Allah ce ita me yasa don Allah madaukakin sarki ya girmama su saboda wanda ke bin wani addini yake bin wani annabi a cikin karatun wancan annabi ya karantar a littafin shi cewa in annabin gaba ya zo a yi imani da shi kuma annabin ya zo baka hasada ba baka yi kiyayya ba kaji to tukuici ne duk inda kirista ku kiyaye ya bauta wa Allah a cikin addinin musuluncin da ya musulunta To duk ibada da ya sai a ninka mai ninki biyu haka dukkanin bawa da yake musulmi ne yana kiyaye haƙƙin Allah yana yi wa mai gidan shi biyayya da ladabi duk ibada da ya shi ma sai a ninka mashi ninki biyu to haka Allahu akbar ka ji yadda Allah ya girmama kiristoci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idan kai kuma ka samu baiwa kamar da ita ɗa sai ka aure ta ka karantar da ita addini to haka za ka samu labanin kiji don haka a cikin gidan manzon Allah akwai ido su akwai safiyatu bintu ulayyi ba ce aka yi yaƙi yanayi ya kama ta zama baiwa kyakkyawar yarinya ce sai kowane sahabi ya ce yana son ta sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya karbe ta sai ta zama cikin kafan tana matsayin biyuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace zai aure ta kuma ya yanta ta kuma ya aure ta ya yanta ta sai juwairiya juwairiya ita ma ba yahudiya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yanto ta daga kangin bauta ba ta samu kanta sannan ya aure ta dan girman Allah kake yau musulmi nawa ne a Najeriya suke auren kiristoci na idan ka aure ta ka musuluntar da ita ka koya mata addini ka ji irin darajar da za ka samu sannan ita kuma ka ji irin darajar da za ka samu ka duba yadda lada ya kewaye gidanku saboda ka auri kirista ka musuluntar da ita saboda ta shiga addinin musulunci ita duk ibadar da kai ta samu lada ninki biyu kai kuma saboda ka mutunta ta ka saka ta addini duk ibadar da kai ka samu lada kashe biyu musulunci yana da hasada musulunci ta shiga hasada saboda falala ta Allah ce Allah kuma bai falala ce mai yawa falalar da Allah ya ɗiba ya ba wani idan wani ya shigo cikin addinin ba ta wani za a rage a ba wani ba cikin falala Allah Allah ba saboda haka abin da karshen aya yake nunawa na daidai Allah madaukakin sarki ya keɓe annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da manzanci wannan daraja ce mu kuma mu'mine alhamdulillah ba karfin mu ba ba iyawar mu ba ba dabarar mu ba Allah ya ba mu addinin musulunci saboda falalashi don haka ya kai ni da kake saurare na wannan falalar da Allah ya baka me yasa ya baka falalar ce ta Allah kawai to wani tukunci ba ka yi wa Allah kai kuma ka ga cewa waɗanda ba sa cikin addinin ka janyo su cikin addini ta hanyar da'awa ta hanyar kyautata musu duk wannan don ka fassara cewa kai ba ka da bakin ciki irin bakin cikin da su suke da shi ma yawaddu na kafaru من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم كريستوتي دي بودا دا مشركي با سامرنا با سافاتر الله يسوكر مكدونا الهيري دا دولة بانجلو والله يختص برحمته من يشاء اما الله كي كي بوان ديسو دا رحمة شيء والله ذو الفضل العظيم الله يأبني قلالاني ودا تكبب الله alhamdulillah ya Allah mun gode da salalar addinin musulunci mun gode da salalar qur'ani mun gode da salalar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama mun gode da salalar natsuwa da kwanciyar hankali duk wanda ya shiga addinin musulunci sai ya samu natsuwa ya samu kwanciyar hankali saboda Allah ya ce na amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub muminai zukatansu suna natsuwa ana ambaton Allah in ana zikiri ana karatun alkur'ani Allah yake dama da ambaton Allah ne zukata suke natsuwa dan uwa musulmi kalabunci karatun alqur'ani kasancewa musulunci daraja ce da Allah madaukakin sarki ya baka wadda duk duniya in ba kana cikin ta ba za ka samu natsuwar ba ka je ka samu duk wanda zaka samu zaka same shi baya cikin natsuwa menene yake rasa a cikin rayuwa shine addinin musulunci shi yasa wa'azin mu na ɗazu yake nuna cewa hassaba na daga cikin siffar yahudawa musulmi kai zan yana da hassaba duk musulmin da yake da hassaba shi ma a zama lafiya kamar yadda yahuda ba sa zama lafiya don su ma asalin hassaba ce ta saka su a halin da suka shiga Allah bikin sarki ce ma nan min ayatin aw siha نعم ما ننسخ من آية أو ننسها بقول منها أو مثلها ألم تعلم أن Allah madaukakin sarki yake ma nan sakh min ayati babu wata aya ta alqur'ani da za mu shafe ta aw nunsiha ko kuma mu mantar da kai ita ya rasulullah na'ti bi khairin minha sai mun zo da wadda ta fi ta alheri aw mislaha aw misliha ko kuma sai mun zo da irinta abinda wannan yake nunawa jama'a alkur'ani da allah maraukakin sarki yana saukar da shi yake saukar da shi daidai da bukatu daidai da zamani daidai da faruwa abubuwa akwai ayoyi in suka sauka a cikin alkur'ani in lokaci lokaci sai allah ya share su wata ayar sai a share karatunta sai a bar hukuncinta kamar a shehu wa sheikha فرجموهما البتة الشيخ والشيخة إذا زنيا farjimuhu albasta babban mutum wato wanda ya balaga da mace wadda ta balaga in suka yi zina babu sassauci sai ku jefe su yanzu kaga wannan aya ce ta alkur'ani amma babu ita yanzu a kur'ani kaf an shafe karatunta amma hukuncin ta yana nan duk wanda ya balaga ya aure ya zina to za a kashe shi ga hukuncin amma babu ainihin aya akwai kuma ayoyin da yake an shafe karatunsu kuma an shafe hukuncinsu gaba ɗaya akwai kuma ayoyin da yake an shafe hukuncinsu amma an bar karatunsu duk za mu dawo mu tattauna waɗannan to wannan abin da ya rinka faruwa sai yahudawa sai suka samu suka domin su kullum yahudawa inda suka jaba zaman lafiya shi ne. su je su yi addinin su annabi ya nashi sai su ce a'a sai sun zo sun sa ne yau ne aka ce what is the latest yau ne ya sauka to idan Allah yake ya shafe aya kaza ya tabbatar da gaba sai ce abin ma ya zama soki kullum a ce an soke kaza kullum a ce an soke kaza sai suka fara suka to Allah madaukakin sarki ce a'a ku saurara babu wata aya da za mu shafe ta ko kuma mu mantar da kai karatunta akwai ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya mantar da annabi karatun karatun ya bace a zuciyar shi saboda dama Allah ya faɗa mishi tura ranar farko yace sanu qur'uka falatarsa za mu karantar da kai karatu ba za ka manta karatun ba illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so kenan akwai ayoyin da Allah ya nufi annabi ya haddace su amma kuma cikin nufin Allah sai Allah ya mantar da annabi sallallahu alaihi wasallam su shin abin wai daga daga Allah to sai Allah yake cewa Wato ai qur'anin nawa ai magana ta ce ina da yancin in tabbatar da wani abu in cire wani abu mantar da wani abu kuma yace duk sanda ne haka sai na zo da wadda ta fi wadda aka cire alheri ko kuma irinta akwai ayoyin da an cire su a cikin alkur'ani jama'a ko an cire hukuncin su, amma an zo da hukuncin da ya fi wancan sassauci shine alheri misali a farkon musulunci idan miji ya rasu to mace za ta ta kaba shekara daya to ana nan sai Allah maɗaukakin sarki sai mai da abin ya zama wata hudu da kwana goma yanzu ka ga a ce mace mijinta ya rasu ta zaura tun daga bana har baɗi ba aure akwai kuntatawa akwai takuwa to da Allah ya cire shekara ɗaya sai ka wata hudu da kwana goma sai zama yanzu wannan hukuncin da ya biyo baya ya fi na da daɗi kenan saboda ya fi sauƙi don ɗan adam yana son sauƙi a rayuwar shi an fahimta jama'a wannan wai shi ne abin da suka samu abin suka ko ko kun fahimta kamar lokacin da qur'ani ya sauka Allah ya madaukakin sarki yana buga misali yace masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara misali waɗanda aka ba su littafin attaura ba sa aiki da ita kamar jaki ne sai aka ɗora mashi kayan littafi yanzu jakin yana ɗauke da ƙur'ani ko bulugul marami ko risala ya san da yake ɗauke da shi sai ce haka misalin duk wanda yake da karatu ba aiki da shi Allah maraukakin sauke ce مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت مثال وطن بسكة كان وسسكة ربنا الله تو كما جزء جزء ba takarar gida irin gidan gizo gizo shi dai baya maganin iska baya maganin ruwa baya maganin kura sai Allah yake misalin duk wanda ya rike wani wanda ba Allah ba ce ka ga misali ne Allah yake yi amma sai kuka ce wani irin wani irin littafi ne haka yau ya ce jibo jigo gobe ya ce jaki jibi ya ce kyakkyaso. Allah yake na ruwanku inna Allah la yastahi an yadri da masalan ma ba'uda kanta ma fataha Allah yake tun daga sauro har abin da yake sama da sauro Allah baya jin kunya ya buga misali a kai amma menene Allah yake nufi da buga misali duk sanda Allah ya buga misali ko ka je ka bincika me yake nufi yanzu wannan ayar da muka kawo ta ƙarshe da Allah ya kawo ta don ya amsa ta ya amsa musu waccan magana Bai tashi me yasa bai ce sauro namiji ba sai ce sauro ta mace inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'idatan kama sauka Allah baya jin kunyar ya buga misali komai kankantar abu tun daga sauro ta mace to me yasa Allah yake sauro ta mace scientifically idan ka karanta biology ka je ka bincika menene bambancin sauro na mace da sauro na miji sauro na mace shine yake da hadari shine yake da fitina scientifically ka je ka bincika ka gani harun yahaya wani scientist ne is islamic scientist daga kasar turkey ya yi littafi akan mosquito akan wannan ayar kawai ya littafi gulun babba scientifical ya dubi abin from the scientific a scientific point of view sannan yana haɗawa da qur'ani duk wannan sauro da ke kawo malaria yake kawo kaza yake kaza yake kaza sun tabbatar da cewa ta mace ce daga ciki to me yasa da Allah madaukakin sarki ya tashi sai kawo magana akan ta mace misali ne duk Allah ya abin duk abin da Allah ya misali da shi yana nufin akwai wani jan hankali a ciki amma ba ana cewa Qur'ani ya zama littafin sauki burutsu ba yana misali da jaki yana misali da kare yana misali da sauro yana misali da gizo-gizo a'a Allah madaukakin sarki yana wa mutane misali ne da gwagwadon da za su fahimta yanzu da larabawa babu abin da balarabe ya sani irin raƙumi sai Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibil ku khuliqat yanzu raƙumi mana yadda aka halitta shi duk da ya gane muhimmancin wannan misali saboda babu mutumin da ya san yadda raƙumi yake da halittar shi da hatsari banki raƙumi hatsari banki na raƙumi wata ran kana da raƙumi sai ka fito kana fitowa da daddaren ka kallo sai ga mutum ne a zaune wata ran kana fitowa sai da yan ruwa ke a zaune akwai hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki musu misali su sun san me raƙumi afala yin duruba ila al-ibil kayfa khuliqat annabi yace duk inda ka ga tozon raƙumi to akwai aljabi a sama ka ji sirrin ke na wata ran sai ka fito daga gare sai ka ga raƙumin ka kama sai ga tsohuwa ce a zaune ita an ji ka koma daki kai dan haka yace in za ku haushi ku haushi da sunan Allah sannan ya ce madda material abin da aka ɗiba aka halicci rakumi manzo Allah yake daga aljanu aka yi shi sai ce ku dubi idon shi mana a duk cikin dabbobi da dan adam yake mai da su domestic animal na gida babu shaytani irin rakumi babu fitsararri irin rakumi ba hatsari irin shi to yanzu ashe Allah bai misali da rakumi ai akwai hikima a ciki ka ran nan da muke magana akan me yasa Allah ya ce bani Isra'ila su yanka saniya saniyan nan ita suka bautawa yau da matsala ta faru sai Allah ya ce a yanka saniya akwai hikima ne duk dabbar da ka ji Allah ya ce a yi kaza kowa daga misali ne ma'ana wannan da kuka ɗauka Allah to yau ku yanka ta so karka ji Allah ya yi wani misali a cikin alkur'ani ka ɗauka cewa akwai shirme haka Allah ya ce babu wata aya da muka shafe ta ko muka mintar da karatunta sai da muka zo da wadda ta fi ta alheri ko kuma sai da muka zo da irinta sai Allah madaukakin sarki ce alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ya kai mai karatun Qur'ani ya kai mai sauraron al kai ne baka san cewa Allah yana da iko akan komai ba ai maganar shi ce yanzu don girman Allah ba ka rubuta wasiƙa sai ka yi nufin za ka aika da wasiƙar sai ka zo sai ka shashara wasu abubuwa ka tattauna ana yi ko ba a yi malamai suka rubuta littafi bayan shekara goma bayan shekara talatin sai ka zo sai ka tantance littafin wani yayi sai kwashinin naka sai ka ce littafi na ne <laughs> imamu zahab ya rubuta littafin tarihin islam a cikin shekara arba'in malamai suka ce ya canza littafin sau goma shi ne ka first edition fas bashin fas ya zo ya canza kaza ya canza kaza baka ita ba tun da maganar shi ce to in ya wani dan adam zai iya rubuta wasiƙa ya iya canzawa ya gyara wani abin ya zo da wani abin ya yi kaza me yasa in Allah ya magana shi haka ba a yi tuhuma sai dan Yahudawa suna son komai sai ba su dama su zagi Allah madaukakin sarki su ce suke so su yi kuma fa wannan shegantaka ce kun fa abin da yasa a cikin attaura ita kanta akwai irin wannan ita kanta attaura ta zo da irin wannan ita kanta injil ma ta zo da irin wannan nan wurin Allah ya ce kaza can sai ce ya shafe Allah ya zo da littafi su kudin da guda sai ce ga wani littafi ma zo ya shafe shi a taura da ta zo ta zo da dokoki masu kauri da Allah ya aiko annabi Isa shine manzo na ƙarshe na bani Isra'ila shi ma da ya zo ya cancanta wasu abubuwa ce wa ba lakum ba'd allazi hurrima alaykum wasu abubuwa da aka haramta muku na zo don in halatta muku su fattakullaha wa uku. ku ji tsoron Allah ne kuma ku bi inna Allah rabbi wa rabbi Allah ne ubangiji na shi ne ubangijinku dan haka gaskiyar lamari jama'a babu wani dalili da za a soki alkur'ani cewa alkur'ani nan ya faɗi kaza can ya ainihin soke kaza na daga cikin ayoyin alkur'ani waɗanda Allah ya shafe su waɗanda yanzu babu su a kuma babu hukuncin su ka a qur'ani shine na limni libni adam ne min mali lahu ma salisa wannan aya ce a da da ɗan adam yana da kwai cike da kuɗi guda biyu to ba sai kuma ya nemi na uku kaga wannan ayar qur'ani ce amma Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato share wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da abin da kake gani a cikin alqur'ani yanzu shine kadai alqur'ani duk abin da baka gani a cikin alqur'ani ba a yanzu ya kai dan uwa musulmi ba qur'ani ba babu wani abu da ya faɗi na alqur'ani don wannan alkur'ani idan aka ɗauko maka tarihin rubuta shi da sahabbai suka yi za ka tabbatar waɗannan bayan Allah sun kai matuƙa wajen ilimi bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu sun riga sun haddace sai kafirai sai suka lura cewa wannan qur'anin fa waɗannan musulmi sun haddace shi da kani to hanyar da za a bi a yi ta kashe masana alkur'ani ne abin da suka yi da yaƙin mai tatsi ne 1980 duk inda aka yi yakin mai ne ina son ku ga cewa mahaddata qur'ani ne suka fi yawa a wurin borno yola kano haka sai suka tada yaki duk inda mahaddata qur'ani suka sai su je su kashe su sai sai na umar yake ina ganin a rubuta qur'ani sai abubakar yace a karshe dai suka amince akan a rubuta sai aka samar da tim na alarammomi sai aka ce amma marubucin Ƙur'ani shine wanda yake rubuta a annabi shine zaidu da haka zo da zaka zauna gaban alaramomin nan aka yi sallar isha za su tare cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai a ce alarama bismillah sai ce inna anzalna fi lailatul qadr sai ce sake maimaita sai ce sake maimaitawa sai a tuntubi waɗannan mutane waɗanda dukkansu a gaban annabi suka koyi karatun alkur'ani sai a ce kun yadda e ba jawaya e eh, ta yi e sai a ce ta rubuta in ya rubuta sai a ba alaban ma na ɗaya alaba ta malam za ka gani ta rubutu ka yarda haka suka yi alkur'ani aka rubuce alkur'ani kar a jikin fata da falalar dutse kowane alaran ma da ke rai a duniya cikin almajiran nan da annabi ya haddatar da su qur'ani suka yadda wannan shine alqur'anin da Allah ya aiko annabi babu kari babu rage zaka ce to aje shi masu hadda su je su ta hadda idan wani rikici ya faru ko a ce a koma cikin wannan shine madogara a zamanin sayyidina Usman sai matsala ta fara faruwa wanda ya karanta qur'ani wanda ya ce ba daidai ba wanda yana sallah wanda ya ci kwalar wannan sai sai na usman ya ce abin da za a yi duk wani qur'ani a baya wani shi da shi sai aka bi duniyar musulmi aka karɓo duk wani qur'ani sai na usman sai tattara su sai kona waɗannan qur'anai sai aka yi kwafi daga wancan babban qur'ani sai aka aika da shi duk ƙasashen musulunci wannan qur'ani shi yasa kake jin ake kiransu masahifu usman wato Usman edition ma'ana Sayyidina Usman ne yasa da aka kwafe su aka rarraba su duk da kasashen musulunci shikenan musulmi kansu ya hada kan Qur'ani kwaya daya sai dai inda aka bambanta wajen kira'o'i da riwayoyi misali riwayar Hafsu tana da yawan aluja riwayar Warshi kuma tana da yawan alubaki misali ne mana wannan amma in dai Qur'ani ne yau ala rannan nan da ka gan shi a bayan gari yana karantar da yara daidai ne ba ƙari ba waje duk za ka gan shi in ka ce mishi ala rannan sabahul khair bai sani ba in ka ce masa'ul nur bai sani ba amma ya haddace qur'ani izu sittin zai iya rubuta shi wannan na daga cikin mu'jiza ta alƙur'ani don haka duk wani abu da ka gani a cikin alkur'ani kar ka dauki shakka wato abin da yasa nake wannan magana kun ga wannan ayar ta sauka ne dan ta mai da martani ga yahudawa da suke kawo shakka to ko ka san cewa har yau yahudawa suna kokarin kawo shakka game da alkur'ani na'am da wa 2000 America Online ita ce AOL in ka buga www.aol.com ita ce America Online suka saki wasu ayoyi a wasu surori na alkur'ani suka sanya musu title da cewa sura like it Sunan sunansu kenan sura like it amma sai first page na intanet din sai suka fara sanya ayar wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa du'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin sai suka ce wai su qur'ani zai jefa wannan challenge din to ga an social challenge din qur'ani yana cewa in kun isa kun ce ƙarya ne qur'ani to ku zo da irin shi shine sai suka ce ga irin shi shine sai suka ce sura like it sai suka kawo surori suratu tajassud suratu kaza suratu kaza suratu kaza aiki ya tabbata ga Allah shi yasa muka ce yaran mu ku daure ku yi karatu akwai babban malami daga jami'ar Bayero kai in ka gan shi dan boko ne la gan shi profesa ne Profesa Uba Abdullah graduate ne na nan jami'ar Ahmadu Bello daga faculty of education yau kusan shekaru talatin da ta wuce amma yanzu professor ne a biyu ke in da gani zaka ka kai kaga dan doko ne amma malami ne na addinin musulunci sai ya zauna ya ba su rejoinder 33 pages ya ba su ansa shafi talatin da uku sai posting yana posting nan da sai a ɗauka online sai suka jin da waɗannan ayoyi don kuma sun zama musu abin kunya amma intanet ne ya riga ya kama yanzu kana zuwa duk inda kake da search bar duk inda ka sa sura like it zai ɗauko maka surorin sannan zai ɗauko maka rabin da profesa uba abdallah ya musu sun yi nadama wannan abin da suka yi amma da yake yahuda makiya allah ne ko sai suka zo sai suka sake buga wani alkur'ani na musamman qur'ani sukutun da guda sai suka ce ga qur'ani asali na gaskiya ne haka suke za su ta kawo ire-iren waɗannan abubuwa da haka ake cewa kai ɗan musulmi ta yi ilimi in ba haka ba za ka iya zuwa ka je su buga kwakwalwarka su ruɗa ka kullum su abin da yake damun su wannan qur'ani ya za su su kawo mishi cikas idan suka rasa yadda za su sai su yi takalmi na mace sai su samu kur'ani dan musulmi sai su saka shi a cikin dindindiyar ko a dinga taka alqur'ani in suka rasa yadda za su sai su rubuta a jikin atamfa in suka rasa yadda za su sai su rinka rubuta a takardu ana jefarwa gideon wani kafiri ne a kano aje ƙur'ani ya shirya sittin ya aje shi a toilet kullum yana ɗiba yana kafa kashi duk wannan yana nuna maka shegantaka irin tasu musulmi bai halitta wa babin haka ba in halitta ba saboda in kai in kayi tsogala ne ba a ce ka zagi Allah su ba ba a ce ka zagi addinin su ba saboda in kai ta yi tsogala in kai tsogala za su zagi Allah to sai zama ka zama dan kuka kenan ka ba wa Allah madaukakin sarki zagi wannan shi shine ladabin addinin musulunci amma su malaman su ba sa kwabar su ba sa cewa karfi kaza ko kuma kaza da kuka yi ba daidai ba ne Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye Allah maɗaukakin sarki ya ce alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard alam ta alam anna Allah lahu mulku samawati ta'ala yake alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard ya kai ne karatu da kasancewa sarautar sama da ƙasa ta Allah bace ikon sammai da ƙasa na Allah ne amma lakum min dunillahi min waliy ku sani da cewa in fa ba Allah ba to ba ku da wani majalincin al'amari ba ku da wanda zai rike muku al'amari in ba Allah ba wala nasirin ba ku da wani wanda zai taimake ku in ba Allah ba wannan aya tana kwantar maka da hankali ne ya kai mumini ka ɗauki Allah a matsayin shi ne majibincin al'amarinka idan an ce ba a yi da kai kai dai ka tabbata Allah yana yi da kai nan ce za a yi sanction za a sa muku takunkumin rayuwa ku ce ba komai in dai Allah yana tare da mu shi ke sannan an ce ba za a taimake ku ba za a yi muku kaza ba za a yi muku kaza ba ku ce ba komai muna neman taimako a wurin Allah alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ardi ya kai mai karatu baka san Allah ne ke da sarautar sama da ƙasa ba amma la sama lakum min dunillahi min waliyin wala nasir ku sani da cewa in ba Allah ba ba ku da majibincin al'amari kuma ba ku da ainihin wato wani wanda yake mataimaki قلت الإمام ابن كثير يكي سوى الذي يحمل اليهود على البعث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والإناد ba komai ne ya ga yahudawa suke cewa me yasa qur'ani yau a ce kaza an shafe gobe a ce an shafe kaza sai ce wallahi tsaurin ido ne fa innahu laysa fil aqli ma yadullu ala imtina'i an-nasakh fi ahkamillahi ta'ala saboda a hankalce babu abin da zai hana shafe doka kai da kanka zaka ce wa ɗanka share kwatan nan sai kuma ka dawo ka ce batta ga ruwan sama nan ba a yi ruwan sama zai wanke ta yanzu doka ce ka faɗi yanzu kuma ka shafe ta hankali yana saɓa wa ɗaukar ka faɗa abu ka je ka ce a bayyane to balle Allah da yake da iko sai ce li annahu domin ko shi Allah ya hukumu ma ya sha'u kama ya fa'alu Allah na hukunta abin da ya so kamar yadda yake aikatawa ma yuridu gwargwadon yadda ya nufa abin ma annahu qad waqa zalika fi kutubihi almutaqaddima wa shara'ihi al-madiya ka sani da cewa ka shafe dokoki ba akan Qur'ani aka fara ba a cikin littafin Allah na da da shari'o'in Allah da suka gabata Allah ya sha yin haka kama a hallal adama ta banatihi min banihi kaga annabi adam ne mutum na farko a duniya to yanzu in ya haifi 'ya'ya maza idan ba a samu 'ya'yan mata idan haifi 'ya'ya mata a ina 'ya'ya za su samu maza sai Allah maɗaukacin sarki sai biyo wani salo in aka tashi haihuwa sai a haifi namiji da mace haihuwa ta gaba sai a sake haihuwar namiji da mace sai a ce namijin farko ya auri wannan macen da aka haifa ta biyu macen farko kuma ta auri wannan namijin ciki ɗaya suka uwa ɗaya uba ɗaya kuma sai a haɗa su aure wannan shari'a ce da Allah maraukakin sarki ya tsora manzon shi Adamu akai haka ya rinka aurar da 'ya'yan shi sun harrama zalika sannan daga baya sai Allah ya ce haramun yanzu haramun ne ka auri kanwarka ko uwa ɗai uba ɗaya ko وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات لوكتين بأكل الوان إنسانة بعد جميع الوان إنسانة في الله حلتا والنبي نوح الدوة تدبر حلتا أتنامتا ثم نسخ حل بعضها هذا جباوسي الله يمونا يا وسببوا بي كبأتي وكان محكاه الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه حكما أولا يا دكي داكي دا كأولياء دكما حلال نجا النبي يعقوب هكذا يا إنشي يا حلال النبي يعقوب يا أولياء يا wuri kanwa ya haɗa su a lokaci guda haka 'ya'yan shi su Yusuf zai iya auren amma me ya faru wa qad harrama zalika fi shari'ati tawra wa ma ba'da da tawra ta sauka sai Allah ya haramta ka hada dan mata biyu uwa ko ba dai ko uwa ɗaya a lokaci ba haka dokokin da suka zo a yanzu bai halatta ka auriya ka auri kanwa a lokaci guda ba amma ka auriya ta za ka iya auren kanwata in ka auriya kuka bata ka sake ta za ka iya auren kanwata haka aka sun haka ma'ana za ka iya auren kanwa in ta rasu ka je ka auriya za ka iya auren kanwa in kuka rabu ka je ka auriyarta ya halatta amma ka hada shi lokaci guda fa wannan bai halatta ba a ƙarshe dai sai malam ya ce wa ashiya kafira ya kullu fikra wa hum ya'tarifuna bi dhalika wa yusaddiquna anhu duk abin da aka ce annabi yakubu ne sai su ce gaskiya to gaskiya ne eh to amma me yasa yanzu ba kwa yi sun ce ya haramta sai a ce to kenan an shafe daga abin da aka sauka wa kakanku annabi ya kuma sun ce sai a ce to me aibin an shafe abin da aka sauka wa annabi Muhammadu da farko da karshe aka shafe وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة سوى فلا يصرف الدلالة في المعنى إذ هو المقصود وكما هو في كتبهم مشهورا من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه فإنه يفيد وجود متابعته صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته daga ƙarshe shi ne سوى دمهك yahudawa cewa don haka yanzu qur'ani ba shi kanshi qur'anin ya shafe dokokinku alqur'ani ya shafe attaura ya shafe injila yanzu alqur'ani shine fantastic shine dan zamani shine ba aiki da shi har duniya ta tashi idan ka dauko attaura yanzu kana hukunci da ita ka bata idan ka ɗauko injila kana hukunci da ita ka ɓata na'am sayyidina umar wata kan ya tsinci fallan attaura ta larabci sai zo yana karanta gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi hankalin shi ya tashi abubakar ya kaɗi hannun umar ya ce kai kana ganin kana karanta littafi wani daban ba na shi ba ran shi ya ɓaci sai na umar da ya ce sai ce ya manzon Allah na tuba na bi Allah na bi manzon shi manzon Allah ya ce wallahi lauka kana Musa hayyan ma abu illa an a yi. yattabi'ani ko annabi Musa ya dawo duniyar nan bai halatta ya bi a taura ba sai dai dini Na haka jama'a ku ji ina masu wa'azi da a taura ba a wa'azi da a taura ina masu wa'azi da injila ba a wa'azi da injila ina malam mai zabura ba a wa'azi da zabura na amuran da mun shirin wannan karatu wani ya aiko tambaya cewa to yanzu ina matsayin karanta bible karanta bible ya halatta da gwargwadon yadda bukatar ka ta kama in ba haka ba har Allah ya ce a zo da bible a karanta a gaban annabi kun fatu bi taurata fatluha in kuntum sadiqin Allah yace a zo da at-taura a karanta to mecece at-taura ita ce wannan babul din domin a zamanin annabi ma yadda kaza haka haka take an canza ta amma Allah ya kira ta at-taura dan haka karatun bible ya banganci kai malami ne mai bincike irinsu Ahmad Didat irinsu su Malam Hussein Mabera kai malami ne masani wanda za ka rubuce rubuce ka ba da rabbi ka ba da rejoinder to ya halatta amma kai kanka kana da kirkin jini baka iya farillan alwala ba to ka bar babu ya huta kai ma ka zauna lafiya don ƙarshen ka karanta sai ruwa ka shi ne ka'ida kai Allah madaukakin sarki ya maka to daga ƙarshe shi ne sai Allah madaukakin sarki ke nuna cewa waɗannan tambayoyi da Yahudawa suke cewa don me Qur'ani zai ce kaza gobe ya shafe dan mai ƙur'ani zai buga misali sai Allah yake ba tambayoyi ne suke ba mun jawowa ne kai ماذا سيتي أن تريدون أن تسألوا رسولكم نعم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل الله يقول ان تريدون أن تسألوا رسولكم ko dai kuna so ku tambayi manzon zamanin ku ne wato yahudawa kama su ila musa min qablu kamar tambayar da aka rinka wa annabi musa a da na ma'anar ta shine bal turiduna malamai masana larabci suka ce duk inda kaga am ta zo ta taso fi'ili mudari'i a gaba to ma'anar ta bal Ban bal turiduna a'a ku dai yahudawa kaɗai kuna so ku rinka manzon Allah tambayoyi ne na kure da jayayya kama su ila Musa min qablu kamar yadda aka rinka wa annabi Musa ire-iren waɗannan tambayoyi a da sai Allah ya ce to shi annabi in ane mai tambaya ta neman kure da jayayya to kafirci ba a yi wa annabi tambaya ta kula da neman jayayya don haka sai ce wa man yata babbal kufra bil iman wanda duk ya sauya addini shi daga imani ya koma kafirci ka dalla sawa as-sabil to ya bace daga hanya wadda take mai kyau ma'ana ya bace daga hanya wadda take mai kakkiya don haka jama'a ba kyau a wa annabawa tambaya na neman jayayya da neman kure da neman yaya akai akai kaza to kun ji wannan babu shakka Allah madaukakin sarki a wani wuri na cewa yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban min sama kiristoci da yahudawa sun je suna tambaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan dai har kai annabi ne ne eh, to mu daina jin wani wa'azi mu daina jin karatu mu ga littafi kawai sukutun da guda ya faɗo daga sama sai Allah yake karka da mu faqad sa'alu Musa akbara min zalika أكبر أكبر من ذلك أكبر من ذلك سني وموسى تنبرد تشهك ها فقالوا أرنا الله جهرا فكتي أمين من الله مبنش إدو دا إدو ميفاري فأخذتهم الصائقة مني بدون مهي الله يسا قارا قرانك بسي تفاق وسي تكشف سوى بحقا إذا سنتمك إلى أن تنبوي الأيام to ba komai bane sun yi wa annabin su ba ma'ana in ga ya daga hannu ya gaura a shi mari in ya daga hannu zai mare ka ne za ka yi gudu sai ka dauka barazana ce daga sun zai mare ka da ya mare ka shi abinda wannan karatu yake miji sun na annabi musa ma balle kai su na ka a abin mamaki ba Allah maɗaukakin sulke kiyaye. Jihar musulmi a cikin addinin musulunci ba a hana ka kai tambaya ba amma kai da nufin kure, kai da nufin jayayya, kar ka yi da nufin tambayar da za ta taso da wata tarzoma ko kuma ta haifar da rikici ban haka yazo cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna a'bada al-muslimina jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alati musulmin da yake kowa zunubi a musulunci shine mutumin da ana zaune lafiya ya kirkiro wata tambaya wadda ba ba haramta wannan abu ba yanzu sai aka haramta abu to kun ya ba musulmi jangon to ya fi kowa ne shi haka nan wata rana ainihin aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani ne kawai rana tsaka jama'a sai yake ar-rajul yajib ma'a imra'atihi rajulan ya manzon Allah tsakani da Allah yanzu idan mutum ya kama kwarto. ya zai yi yanzu wannan tambayar jama'a ne alaƙa haka sirrin ka zo ka samu malami ka ce ta malam in ya kama mata ta da kwarto ya zai yanzu wannan tambayar tana da kan gado ba su da kan gado sai kuma ya ce fa in takallama takallama bi amrin azim in yazo ya faɗa wuce aka matar shi da farko a ce ya yi kazafi wa in sakata sakata ala misli zalika in ya shiru kuma ta kanki ya kashe shi to wai ce tambaya ko kun fahimta haka sirdan ana zaune cewa annabi to wani mutum ya kama matar shi da kwartowa zai in yi magana ku ce kawo shaidu idan ya shiru kuma hawan jini sai kashe shi to ya za a yi فكره رسول الله wa الله عليه وسلم المسائل وعابها manzon Allah ya kyamaci irin waɗannan tambayoyi yayi faɗa ya aidi a kai Summa ma'anzala Allah hukuman mala'ina sannan sai Allah ya ce shikenan ga hukuncin li'ani duk wanda ya kama matar shi da kwarto to shikenan in ke musu to sai su li'ani a tsaye da su bayan sallar la'asar a masallaci a cikin musulmi a kira duk yan jaridu su zo su shaida ya rantse da Allah cewa ya kama ta da farko na ƙarshe cikin guda hudu da rantsuwa sai na biyar sai ce in ba haka ba Allah ya tsine mishi albarka ya ce ko ma ka zauna ya ce ke kuma taso ki ce karya ike yi so hudu ki karya tashi a na biyar ki ce idan gaskiya yake Allah ya fushi da ke shi ke nan hukunci ya sauka kafin ya wannan tambayar ba a matsala a rufe take to a musulunci jama'a ba a so haka siddan ka kirkiro tambaya haka hadisi ya zo daga sahabi murira dan shu'ba murira yace anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yanha an qila wa qala manzon Allah ya hana ya jita jita ya hana ya jita jita jama'a in Allah madaukakin sarki ya kai mu bayan sallah jama'a ko ba wata guda haka akwai lacca ta musamman da na tsara wadda taken lacca kenan jita jita jita jita don wannan jita jita yau ita ce take ta al'amaru haka siddan kwanaki jama'a an yi rikici mutane sai suka hau gudu da yasa sai ce ya ji an ce ka bani kai da kake gudu hatta kalmin ka ya tsinke mai gangami ya ce shi ma ya ba ana gudu ne <laughs> jita-jita ba kyau jita jita manzo Allah ya hana yaɗa jita jita sallallahu alaihi wasallam wa kasaratu su'al da yawan tambaya wa iba'atul mali manzo Allah ya hana barnata dukiya a cikin sahihu muslim hadisi ya zo manzo Allah yake garuri ma taraktuku manzo Allah yake in kuka ji yi shiru ban yi ko azubi ban yi karatu ba kuma ku zauna ku yi shiru fa inna ma halaka man kana man qablakum bi kasarati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim abin da ya halaka mutanen da a zamanin annabawansu shine yawan tambaya kuma in aka ba su ansa sai su saba fa'iza amartukum bi amrin fatu minhu mustata'tu manzo yake duk abin da nace ku ku gwagwadon ikon ku wa inna haytukum an shay'in fajtanibu da in nace ku bar abu to ku bari jama'a kun fahimci wannan da kyau ana nan wata ran sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya miƙe sai yayi wa'azi yace inna Allah kataba alaikum al-hajja fa hajju jama'a Allah ya ce ku yi aikin hajji dan haka jama'a ku je ku yi aikin hajji sai wani mutum ya ce a kullu amin ya rasulullah kowace shekara ya manzon Allah fa sakata an bi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya shi mutum ya sake cewa kowace shekara sai an yi hajji manzon Allah ya shi sake cewa kowace shekara manzon Allah ya shi ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لو لا ولو قلت نعم لوجبت manzo Allah ya ce a'a ba kowace shekara ake hajji ba manzo Allah ya ce kun gani yanzu ba na ce na'am to da ta zama kowace shekara walau wajabat da kowace shekara hajji ta zama wajiba na mustafatun da ba za ku iya ba da za a taron na mutum ne suka yi aikin hajji yanzu muka ce kuma ma yanzu ba wani sau ɗaya ba ana maganar sau ɗaya ne yanzu nan taron nan mafiyanci ba su aikin hajji ba musulmin duniya an ka dube su mafi yawancin su da su aikin hajji ba ko ba me kake tunanin aka ce kowace shekara filin arafa zai dauke wurin jifan shedan zai dauke mutane an yi wurin jifan shedan yanzu yadda ba a taba yin shi ba a tarihin duniya amma duk shekara sai an tare wasu cewa su saurara wasu su je su dawo yanzu wurin jifan shaidan akwai on the ground akwai on ground akwai on top of akwai sama akwai haka gashi nan bene bene bene amma aka taho gaba ɗaya jama'a sai ku ga gaba ɗaya wurin an tsaya cin sai ka ji tsofaffi sun fara mutuwa saboda gaba ɗaya numfashi ya ɗauke me kake tunanin aka ce duk shekara duk duniya musulmi su tafi to da annabi ya ce na'am fa ba dole ba da ra'ayi kuma ka gaya mun jira gwamnati ba su dauke ɗauke duk shekara jama'a naka sako daga aikin hajji ka'aba fa sai ta yi duk shekara naka sako daga aikin hajji naka zo sallah a zahar ko la'asar sai ka'aba ta yi ka sai ka zo za ka yi sujuda sujuda fa sai ka rasa inda za ka yi sai dai ka yi addu'a wurin in ba haka ba ka bari ya ɗago kai ka a ƙasa kaɗin ka'aba sai ta yi kaɗa yanzu an rushe an rushe gidaje kab da ke kewaye da hotels ana ƙara wa ka'aba girma amma duk da haka an yi kiyasin cewa ranar farko da aka fara wurin zai yi kaɗa sai sa suke ta regulating sai a ce in ka fi ke ba za ka je ba sai bayan shekara biyar to duk da haka ne kake tunani inda za a ce bi shekara sai an yi aikin hajji to sannan kai ka duba kuɗin zuwa aikin hajji muka je muna hira da abokan mu a Saudi Arabia malamai suka ce dole kuɗin aikin hajji a Najeriya muka juya a kuɗin Saudi muka ce riyal dubu goma sha bakwai sai ce walla in ka ce mishi rabin miliyan dubu ɗari biyar sai ce dubu ɗari biyar kuke biya ai kuna da kuɗi dubu ɗari biyar shi ne riyal dubu goma sha bakwai na Saudi Arabia ko makamancin haka sai ba kai abin ya yi yawa amma ya za a yi amma ka san cewa ikon Allah zo kujerun da hukumar al'adar Najeriya ta bayar bana hasan gari ba ko ɗayan sun ƙari duk shekara sai wani Allah ya isa ya biya kuɗi kuma bai samu kujera ba ka duba ikon Allah to waɗannan fawo masu hali kenan to na kuma a ce kowa ma sai ya je saboda haka akwai hikimar Allah idan ka samu iko ka yi aikin hajji sau ɗaya amma ka samu iko ba Allah ya sauke maka wallahi ala nasu hajjin baiti man istafatu man istafa ilayhi sabila Allah madaukakin sarki kiyaye saboda haka jama'ar musulmi kar ka sake tambaya haka siddar ka je ka kirkiro ta za ta jawo wa musulmi matsala wadda take abin ba zai daɗi ba Allah madaukakin sarki kiyaye براء دم عزبي إن كان لوأتي علي السمع أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء فأتهيب منه يتي والله ولو كتبنا كمي شكرا بإنا بتنبأ أن كنيا من الله tambaya ce nake so ga manzon Allah amma shekara ɗaya ina jin kunya ina jin abin nan alfarman manzon Allah ina ganin kwarjini ki sai in kasa yi wa in kunna la natamanna al-a'rab yace wallahi har ku har fata muke Allah kawo mutanen ƙauye mutanen ƙauye su ba su da doka in suka zo duk yadda suka zo da Allah ya tsaya da su ana cikin wa'azi sai wani mutumin ƙauye yace ya rasulullahi wata sa'a ya ga Allah yaushe duniya ba ta tashi kaga ku shi abin da ya dame shi kenan duk wa'azi duk aya duk fasar a shi yaushe duniya ba ta tashi sabon suka ce ba Allah bai gida in wannan tambaya ba na haka da bashi suka ce ya ji tambayar zai amsa an gama karatu wasu suka ce bai ji ba shi annabi ya ji sallallahu alaihi wasallam yana gama wa'azi sai ya ce aina urahu an an aina ura sa'il an sa'a ina ne tambayar tashin duniyar nan sai ya ce ha ana ba nan sai ya ce wa ma ba a adatta ba kake tambayar yaushe duniya za ta tashi mai ka fattala mai ka shirya sallah nawa kai sai ce a addatu hubballahi wa rasula wallahi ina kaunar Allah da manzon Allah shine tattalina manzon Allah ya ce na'am almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah eh, kana son Allah kana son manzon Allah to kana tare da su ana ce tun daga ran nan muke murna da muna tunanin aka je lahira shi ke nan manzan Allah aka kori manyan ba ya rabu da amma tun da muka ji manzan Allah yake mutum yana tare da wanda yake so a ranar kiyama muka tabbatar ke na ranar kiyama za mu zauna da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. na ka dan uwa ka kaunaci manzan Allah duk da yake darajar shi ta fita ka amma za ka zauna tare da shi za ka gan shi a ranar alkiyama sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam sahabi anas dan malik Allah ya tsara mishi yarda shi ko yake cewa mujina an nas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam an shay'in an hana mu yi tambaya annabi yake ku daina tambaya gaba daya fa an yi a rajul min ahli al-badiya to muka yi sha'awar wani ba kauye ya zo fa yas'alu sai yayi tambaya wa nahnu nasma'u sai ma muna ji sai mu karu su mutanen ƙauye ba su da wannan regulation din babu doka na ga wata ran annabi yana zaune cikin sahabba ya kwanta ya tashi da haka wani ba kawai ya zo a guje da rakumin shi shigo masallaci ta zuba wa Allah kamar yanzu mutum da zai shigo da ƙarfa shi nan haka ya shigo cikin masallaci ya samu wuri ya ɗaure rakumin shi ya ce jama'a barkan ku da asuba mutumin ƙauye ne barkan ku da asuba kuka ce barka ka zo yace cikin ku waye Muhammadu ne muna nan da ne annabi ya gona cikin su ya san irin su ko da aka ba a barkar zafi cikin ku waye Muhammadu ne muka ce farin mutumin nan da ke cikin gidi yake ko ne dan gida Abu Bakar yace wani eh, ne yace na zo zan maka tambaya ne amma kaka zo haushi na annabi yace na sauraron ka <laughs> mutanen shi ne au taliban su ya sha nuna su ya girma cikin su ya san halin su akwai hikimar Allah da Allah ya ɗauke shi kai shi wuri sai ce mai wa'azin ka ya zo ya ce Allah ɗaya kar a bauta wa kowa su shi ina gama ka da Allah ka ji tsoron Allah Allah ne ya aiko ka da wannan karatun ko kai ka kirkiro manzo Allah ya ce Allah ne ya aiko ni haka mutumin ya gama tambayoyin shi kaf sai ce to dama mai wa'azin ka ya jawo mana wa'azi ne aka kama shakka a gari shi ne aka turo ni ni wakilin su ne daga ina kace sai ce daga angon banu sa'ad ibn bakar Allahu akbar daga angon su hadimatu sa'adiya kun ji ake kawun shi ne ma ya samu nan su da annabi ya sa an dauke shi ba kaga da aka kira ban shi ke haka za ka ga mutumin ɗaure zai zo ya same ka kai mutumin bariki ka saba da sallama ko kai ba malami ba ne saboda kuna jin malam zai zo ya same ka wallahi sai ce bala bala ina ne gidan alhaji mai sai da hatsi sai ka ce mishi ba gidan wuta sai ka ce bawan Allah in ka zo ka rinka sallama sai ta <laughs> ya hakuri ala salamu alaikum salamu alaikum na zo ne to ba ta kuma mai haka su ba abin da ya shafe shi ya zo da tambayar abin da ya dame shi da shi ya fara salamu alaikum kun yi lafiya ba su dame shi ba ba a yi haka a ƙauyensu jama'a kuna fahimtar wannan haka annabi ya rayu da su sallallahu alaihi wa sallam haka za mu rayu da su yanzu a cikin bariki za ka ga akwai wanda yake ba ƙauye an ji an yi wa'azi mutanen ƙauye sun musulunta sai wani ba ƙauye bashi da talauci da wahala suka yi mishi yawa sai ta so ce a kanuna mishi madina da shigo madina sai zai samu annabi cikin sahabbai ya tambaya ina manzon Allah yake ina Muhammad aka ce gashi ina zuwa sai ki college yace a kuma min malin la ila min mali abi a bani eh ina musulmi ne dukiyar Allah ce ba ta gidan ku ba ce manzon Allah yake hakan ya gyara gaba yace gaskiya ka faɗi ba kawai yace ku bashi gaskiya ba dukiyar Allah ce ba ta mu ba ce to sai ba kawai sai ya ci annabi da annabi ya ce to amma ni ma ai kuma ka shaƙe ni aka fidda na ji zafi dukiya ka ce ta gwamnati an baka to shaƙe ne da kai ba sai mutumin kai ya ba ya yi ce mu an ce mana kai an yi maka abu za ka rama sallallahu alaihi wasallam annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam farin jaka da ɗan amina baban zara sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam dan haka jama'a musulmi kun je a dole yin tambayoyi na ta takwando ta nan nan nan yin fitina al bazzar ya rawaito daga sahabi abdullahi dan abbas ya ce ma ra'aytu qauman khayran min ashabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da nake ban taba ganin mutanen arziki irin sahabbai ba ma sa'abu illa an isnani ashara mas'ala tun da sahabbai suke tambaya goma sha biyu suka taɓa annabi wanda aya ta sauka كلها في القرآن ولم انتم ليسنا نأتينا القرآن يسألونك عن الخمر والميسر سنة تنبوك ومدى الدياء فتاتا تنبوك فتاتا ويسألونك عن الشهر الحرام سنة تنبوك ومدى وطن الفرماوين يأتيكم وطن المحرم ده رجب ده ذو القعدة ده ذو الحجة فنن ويسألونك عن اليتامى سنة تنبوك ومدى ملايوك ya'ani hadha wa ashbahi yana nufin wannan da ainihin ayoyin da suka zo na tambayoyi a cikin alqur'ani iyakar tambayoyin da sahabbai suka ce jama'a ma aka rubuto tambayoyi yanzu a rinka rubuto tambayi masu ma'ana sannan ku fahimta gaskiyar lamari mu ba muna karatu ne a wurin nan don bukata wani rai ba so kar ka yi tambayar da yake kai kasan san amsarta amma kana so ne albani ya faɗa don wane ya ji albani ya wayo a ci uban shi Allah ba makasudin albani ba ke duk wanda yake wa'azi don ya ci mutuncin wani wallahi sai Allah ya ci mutuncin shi har cikin gidan shi wallahi ba mu kafa makarantar darul hadisi ba sai dan alheri ga mutanen zariya da duk al'ummar duniya baki da saboda haka wallahi ko mun yi wa'azi ka ji zafi wallahi ba nufin mu ne mu bata maka ba yanayi ne na wa'azi ya kama don haka ku rinka rubuto tambayoyi tambayoyin da za su yi ma'ana yanzu ga tambaya shekara talatin ko arba'in ana yin wannan tambayar jama'a ya ce wa malam wai shin salatin safiya alqur'ani take aka samu ta wannan tambayar na jin duk barin ibada an yi mishi tambaya sai to sai an yi mimbarin albani ko kun fahimta kuma wai idan ba ka cikin alqur'ani to ne matsayin ta addini sai a tambayi masu yin ta ni salatin annabi nake ban iya salatin fati ba da ka ga tambaye ne game da salatin fati yana da cikin qur'ani ko ba qur'ani sai ka tambayi ne yanka amma salatin annabi yana cikin qur'ani salatin annabi yana cikin hadisi amma salatin fati ke zuwa tambayi malama fati ko kuma masu yin ta ba ta an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka wurin yin tambayi waɗanda za su amfanar da mu jama'a الله رأوك كيف سيتيتي ود كثير من أهل الكتاب نعم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من فقل افتحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء Allah ya ce wadda kasirun min ahlil kitabi da yawa daga cikin kiristoci da yahudawa burin suke lauyar dunakun min ba'di imanikum kuffara ina ma su sanya ku ku yi rudda ku zama kafirai bayan sun yi imani sune muku hasada wannan imanin da kuke da shi hasadan min inda an fasihim hasada ce take cin su tun daga zuci sun san cewa musulunci gaskiya ne amma kin annabi ya sa sun ki jin musulunci to sai suke kowa ma kadirge shi kullum guri suke wa zaki ku zama kafirai don haka ku lura da kyau jama'a waɗannan 'ya'ya samari music da kuke saurare daga cikin kalmomin da kuke saurare a music wani abin ba ka iya faɗi saboda kai ba bature ba ne an sa zagin Allah ne kalmar da sun san in ka yi ta za ka zama kafiri takalmi da kike sawa high heel ko makamantan haka mai yiwa qur'ani yana nan a ciki duk yadda za su shiga kun zama kafirai haka suke yi me yasa hasadan nan inda an fuske hasada ce a cikin zukatarsu min ba'd ma tabayyana lahum al-haqq bayan sun gane cewa gaskiya ita ce musulunci qur'ani shine gaskiya manzon Allah shine gaskiya to shi ne suke muku hasada cewa dan a fasa ne kowa ya rasa tun da dai su tare to kowa ma ya zama kafiri to da yake yanzu aka dawo Madina sai Allah yake sa su ku kau da kai wasfahu ku rinka yafewa hatta wa atiya Allah bi amrihi har sai Allah ya zo da al'adarin shi cewa a yake su a wannan lokacin Allah yana cewa musulmi su yi haƙuri su kwantar da hankali su kau da kai duk abin da aka yi musu kassara ba saboda yanzu an kafa daula mai sabuwa ta musulunci to ana neman da ai tarbiyyar imanin musulmi wannan shi ne tsarin jihadi jama'a sai an tarbiyyanci mutane sannan ake cewa ai jihadi in bukata ta kama in bukata ba ta kama ba jama'a ana yaƙar mutane in mutane suka biyar su za ka yaƙe su ba za su yaƙe su ba saboda haka Allah yana cewa ku yi haƙuri ku kan musulmi ku kai da kai ku rinka wasuwa ku rinka haɗewa Allah zai zo da umarnin shi inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ta haka ya ku musulmi kun ji wannan hasadar hayya haka suke kuɗi ya za su su ga cewa kun zama kafirai ya za su su ga cewa sun lalata ku kun lalace Allah madaukakin sarki kiyaye wannan cewa aqimu salata wa ati zaka wa aqimu salata wa ati zaka وما تقدموا لأنفسكم من خير ce ku shagaltu da ramuwa a yanzu duk abin da aka yi muku kuwa wace wa aqimu sala ku ta tsau da sallah wa atu zakka ku rinka ba da zakka tsau da sallah jama'a shine na farko ka koyi ilimin sallah kana yin ta kamar yadda manzon ka yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli annabi ya ce ku yi sallah kamar yadda kuka ga annabi yana yin sallah sai da sallah shine akan lokaci sai da sallah shine sallah a jam'i sai da sallah shine ka tabbatar cewa lokacin da kai sallah a zahar to a zahar bata isar ba sai ta yi la'asar la'asar bata isar ba sai ta yi magariba magariba bata isar ba sai ta yi insha isha bata isar ba sai ta yi ne asuba to waɗannan sallolin biyar kuma ba su isar ba sai ka faɗi kalmar shahada in ka faɗi kalmar shahada sai kuma ka yi zakka sai ka yi azumi sai ka yi hajji wato waɗannan rukunai na musulunci suna tare da junansu sallah kowace ɗaya tana tare da junanta akwai wasu ba sa sallah sai yanzu da watan azumi ko saboda an ce in kana azumi ba ka, sallah to ba a karbe to tun da yana azumi yana shan yunwa wai kai shayi babbar da rike wurin irin sallah idan aka ce an azumi ya tsare kuma ba zai sake yin sallah ba ba ko wasu suna yin sallar juma'a amma ba sa yin sallolin azhar da asar da magriba da isha waɗannan kuskure ne jama'a ku ringa tsayi da sallah tsayar da sallah jama'a yana albarkar da iyalinka kiyaye Allah madaukakin sarki ce wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha ko iyalanka ka rinka umarnin su da sallah ka rinka daurewa akan ƴaƴanka matanka kar wasa da sallah a gidanka sa'annan kuma Allah ya yabi wani bawa daga cikin manyan bayan Allah Annabi Isma'il yace wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya yana umarnin iyalan shi da sallah da zakka sai ya samu yarda ubangiji kana so Allah ya albarkaci zuriyarka to ka umarce su amma fa in kana son ka san umarni da sallah yana da wahala don Allah ya ce wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in masu tsoron Allah ne kuke iya kula da sallah don haka jama'a a daina wasa da sallah ka saba wa 'ya'yanka al'amarin sallah matarka ko matanka ka saba musu al'amarin sallah ka ko jama'ar ka kar ai wasa da sallah Allah yace ku tsaye da sallah wa atu zakata ku ba da zakka kun ga tsaye da sallah da Allah ya umarni a nan a halin farko ne na dawowa Madina zai samar da haɗin kan musulmi ina son ku kiyaye wani ga waɗanda suke bibiyar karatuttuka da muke da safe na daga cikin karatun da za mu tashi gobe shine an iso madina an gana kwaranniya da yahudawa to yanzu allah zai fara saukar da dokoki doka ta farko ita ce sallah kiran sallah ya a haɗa musulmi haɗuwar musulmi a masallaci ko yana haɗa kansu a anguwa a gari kuma su haɗu a masallacin juma yana haɗa kansu sannan ƙauyuka da yankuna da ke gari su rinka haɗuwa a sallah ta idi yana haɗin kai sannan a je a haɗu a babbar sallah mafi girma ita ce sallah arafa duk wannan haɗin kai ne saboda haka musulmi ku gane muhimmancin sallah bayan kalmar shahada babu kamata don haka ka duba ka ga ka iya sallah ɗanka ya iya sallah matarka ta iya sallah na'am a ofishinka ka duba ka gani kai ne darakta kai ne minista kai ne kwamishina ana kula da sallah sayyidina umar allah maɗaukakin sanki ya ƙara mishi yarda ya taɓa rubuta takarda zuwa ga ministocin shi da gwamnoni da kwamishinoni da parastatals head of works permanent secretaries ya ce musu ku kiyaye cewa daga cikin ayyukan gwamnati sallah ita ta fi muhimmanci wato ma'aikacin gwamnati ashe sallah ma na daga cikin aikin da ake so ya kula da ita saboda haka a matsayin ka na shugaba ka ba da muhimmanci a kula da sallah Allah zai sa albarka a cikin shugabancinka ina fata an gane wa ma taqaddimu li anfusikum min khairin Allah yake duk wani alheri da kuka gabatar wa kanku ko dan yara ne ta jidudu inda Allah za ku same shi a wurin Allah kaga sallah ko da shafa'i da wutri kai ranar lahira sai ka ganta sai ka ganta a kadari ka ga zakka ya ce ta waje ba a kanka ka bayar ka ga sadaka ka ga ciyarwa yanzu da watan azumi din nan kuma ne aka a gidanka ko ko ka sa ko da koko ra'ayi a kawo masallaci wani bawan Allah ya sha wannan duk abin da ka iya samu dabino ne ka siya na naira ɗari sa aljihu in ka haɗu da wannan miƙa mai ko da guda ɗaya ne in su biyu ne ɗan guda ɗaya raba musu ka so buhu suka yi ka raba wa talakawan anguwarku ka sai abinci ka raba da mutane wa ma tajiduhu وما تقدموا لأنفسكم من خير duk wani alheri da ka gabatar wa kanka ta ji jiduhu inda Allah za ku same shi a wurin Allah ka sai shaddoji ka raba wa 'ya'yan talakawa lokacin sallah ya ka sai kaji ka raba wa bayan Allah an fahimta jama'a ka sai bandar guda ka ajiye a gidanka ka kira jama'a anguwar ku duk wanda ya mutu a zo gidanka a karɓi likafani a ne ka sun fili ka ba musulmi su makabarta ku dubi dattijan arziki mutumin kirki alhaji maji allah gafarta mishi makabarta ce duk zariya babu mai girmanta har yau rufe musulmi ake amma har yau ba a ci ɗaya bisa uku ɗinta ba kyauta ya bayar allahu akbar allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce idan ka ɗauki musulmi ka saka shi a cikin kabar Allah zai yafe maka zunubai manya-manya guda arba'in wannan horo an ɗauko gawa za a shigar da ita kabari sai ka kai hannunka aka tsara zunubai manya guda arba'in da kake tunanin ka babu wurin da musulmi suka kwanta الله صلاح كل منك دينا قبرك من سين في الرهبة للدخول بالأجوري ما سكو بي سنتاشا كشي يو شكرا ثلاثين على جهرون الأنجاوي دينا مسألة كي تزواري حي بابك بش يو شكرا ثلاثين على جهرون الأنجاوي دينا مسلمين تيني جاسو من سنة صلى الله عليه وسلم على جمجي يبا مسلمين تيني أنا يكي دعوة ina masu kuɗin zariya da kuka taso kai kuma ka je anguwa ka za ka ga ba su da masallaci ka je ka gina musu manzon Allah ya ce masu dukiya sun kwashe labar duka sahabbai ne suka zo ka ku ka suka ce manzon Allah kun masu kuɗi da ayyukan alherin da ake so duk sun mun talaka ba abin da bani manzo Allah ce ku zo nan zan ga wani zikiri mai karfi ku je kuna yi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar in yi sallah ku rinka yi talatin Allah baka kuɗi watan ka je wata anguwa ka same su ka gina musu rijiya mahaifiyarka ta rasu sai ka ce wannan rijiya ne wa uwa ta sadaka mahaifinka ya rasu sai ka ce wannan rijiya ne wa mahaifina sadaka ka sun rasu sai ka ce wannan rijiya sadaka ne wa na manzon Allah ya ce afdalu sadaqa shurbatu ma sadakar da ta fi kowace falala ita ce ka bada ruwa a sha muna fama da wahalar ruwa a cikin garin gawar ka je ka gina musu rijiyar burtsatse ka je ka kai musu famfo ka je ka kai kiwo wata ka raba musu wa ma mu tuqaddimu li anfusikum min khairin duk wani alheri da kuka wa kanku ko kanku kuka wa ta tajiduhu inda Allah za ku same shi a wurin Allah inna Allah bima ta'maluna basir Allah yana ganin duk abin da kuke aikatawa haka Allah madaukakin sarki ya faɗi duk abin da ka aikata Allah yana ganin. jama'a kun gane wannan da kyau ya ku talaka ko ma kan ku ce sadaka ta masu kuɗi ce duk yadda za ka kaji Allah ya ce ko an yaya kai kar ka zauna ba kai sadaka ba na amsa annabi ya ce in kawai gari ba ka da abin da za ka yi sadaka in ka ga wani zai ɗora kaya ta yashi nan ma sadaka ce in ka ga wani zai hasauka daga kan babur take take tare shi ya samu ya sauka lafiya nan ma sadaka ce duk ka haɗu da wannan ba sai manzo Allah ya ce ka zauna lafiya baka baji kowa ba a wannan wurin nan ma sadaka ce <laughs> duk yadda ake dokin kayi sadaka to in har ka ga baka gabatar da kanka alheri ba to ka ci ka zargi kanka وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله duk alherin da kuka gabatarwa kanku kuke gabatarwa za ku samu sakamakon shi a wurin Allah inna Allah bima ta'maluna basir Allah yana ganin duk abinda kuke aikata. matan aure ku rinka yin sadaka da yawa matan aure suna nan da kuɗi sai wasu sababbin kwanuka ko wani leshi ya fito sannan za ga ta fito ta lale na'am za ki sai leshi na dubu takwas ko na dubu shida dubu biyu ki sadaka mahaifinki da yawa su ki je ki sadaka a yi wa mahaifinki addu'a sayyidina abu hurara a cikin hadisin da al bukhari ya rawaito al-adab al-mufrad ce. idan ɗaro wa iyayen shi sadaka yana cikin kamari sai Allah ya ce wani ne cikin ƴaƴan ka yi maka uba zai ga rahama amma yana da ƴaƴa talatin daga waye sai a ce wane ne sai an faɗa ba za a bar abin blank ba saboda haka kaga ce ha ai babban wanda kullum yana dafa abinci yana sanar da bin mahaifin mu a'a rekod din shi ne yake kyau a lahira wurin uba ko kuma naka yana nan ana bin ka bashi duk wanda mahaifin shi ya rasu dole ne sai mishi addu'a ba mustahabi ba dole ne dole sai kawo wa uwarka addu'a dole sai kawo wa iyayenka sannan wakafi ku rinka wa iyayenku wakafi ka gina masallaci ka gina makaranta ka gina rijiya ka sai alkur'ani ka kai wa malamai suna karanta ka ce sadaka ne kai mahaifanka duk abin da aka karanta za su samu lada nawa ne ƙur'ani ce naira ɗari uku ne naira ɗari takwas akwai na naira ɗari uku akwai na ɗari biyu ka sami ɗan islamiyya ka je duk a raba musu ƙur'ani ba kai laifi ba in ka buga hatimi cewa wannan qur'ani wane ne wa uwar shi sadaka ba kai laifi ba ba riya bane matakar dan Allah kai don wasu suna yi cewa ce Allah zai zuwa takara mai mu za a yaudara a'a musulmi ne tun da yayi dan Allah bai gaya maka riya bane ko ka dauka dan Allah in ka karanta kuma ka ce Allah ya ji dan uwar wane da ya mata sadaka alqur'ani manzo Allah yake duk inda kai wa mumini addu'a ta gari Allah zai aje wani mala'ika a hannun dama kai ma yana ce maka kai ma haka haka duk sanda wani ya maka wani abu alheri in kace Allah ya ji kan iyayenka kai ma sai wannan mala'ika ya ce kai ma Allah ya ji kan iyayenka Allah wa uwarka rahama kai ma sai mala'ika ya ce Allah wa taka rahama za ka kai ruwa game da addu'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a kun ji ku ka aikata alheri alheri aure zai je ku Allah maɗaukakin sarki ke baka to duk mutanen da aka ce da addinin gaskiya suke bi ba ko za ka ga su suke zagin junansu shi yasa muke zuwa wa ƙungiyoyin musulmi ku daina zagin junanku zagin juna alama ce ta cewa ba addinin gaskiya suke bi ba yahudawa sun daina kiristoci kiristoci sun daina yahudawa sai suka koma suna zagin junansu sai Allah ba mu labari a cikin alqur'ani Allah ya ce wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara na'am wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara Allah ya ce wa qalu kafiran yahudawa suka ce man yadkhul jannata illa man kana hudan ba wanda zai shiga aljanna sai da yahudi wa qalu kafiran kiristoci suka ce lan yadkhul jannata illa man kana nasara amma Allah da yake Qur'ani littafi ne mai hikima Qur'ani bai da itinabi itinabi shine maimaitawa larabawa ba su da wannan ɗabi'a misali balarabe ba za ka ji ce musa ya zo da isa da ɗanladi da ibrahim da ahmad da da da da balarabe ba ya maimaita abu ɗaya ya kai da da da da da muna zaune da samir wanda ban malamin hadisi ne a madina wani ran sai ji mana hausa irin haka ina cewa da da da sai dafa ne ce ish da da da wani ce nahnu al-ajab sai gwara sai mun da da da da yake ce mai ba a yanke wani ta yi yaran mu ke da dole zai yi da da da an ta hada in larabci ne kawai sai haɗe abubuwan gaba ɗaya zai ce isa ibrahim ahmad da wanda sun su amma da haushe sai ya ce da musa da isa da tune da karime da turai da aisha da da da da da to balarabe sai ce abin ya ɓaci Qur'ani kun ga da yake balaraban littafi ne ba sai ce wa qalatul yahud wa qa'a sai ce wa qalu suka ce lan yadkhul al jannata sam ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan sai da yahudi aw nasara nasara su suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai nasara sai Allah ya ce tilka amaniyuhu Wadannan duk karerayin su ne ba inda Allah ya ce da yahudu ne zai shiga aljanna ba inda Allah ce kirista ne zai shiga aljanna Allah bai faɗi shiga aljanna da sunan ƙungiyar wani ba in hatu kun ka ce musu ku kawo hujjojin ku in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya buɗe littafi ka ga mana ina aka ce ba wanda zai shiga eh, aljanna sai sai da yahudi buɗe littafi ka karanta mana ina aka ce sai kirista zai shiga aljanna bari ku ji ka'ida a wurin Allah sai Allah ya ce bala man aslama wajhahu lillah bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih falahu ajruhu 'inda rabbih بلا من أسلم وجهه لله باب وند ذي شجاع الجنة في وند ميك أفسك شجاع الله وهو مؤسن ينا من كوتة إبادة جاء الله كن جدون وند يسلم كان شجاع الله كن يزو ينا إبادة كان شجاع الله to wannan mutum falahu ajruhu inda rabbih yana bala ba a wurin ubangijin shi wala khawfun alaihim ba shi da wani tsoro ya je lahira cikin kwanciyar hankali wala hum yahzanuna sannan irin waɗannan mutane ba za su shiga cikin ɗaci rai ba kun ji masu shiga aljanna jama'a man aslama waja'a kai kirista ne ka sallama ka ga Allah ka dawo kana bauta wa Allah saboda Allah yadda manzon zamani ya ce za ka shiga aljanna kai ba yahudo ne kai in yamuri ne kai ba yarabe ne kai ba haushe ne kowane iri ne ka san mana fuskarka ga Allah ba ka shiga aljanna kun ji ka'ida a wurin Allah da haka shiga aljanna a wurin Allah bai danganci kungiya kaza mazhaba kaza dariƙa kaza a kai yaya kake a wurin Allah shi yasa malaman hadisi su ba ruwan su da magana kungiya ko dariƙa kowane iri ne kai in suka gane kai musulmi ne ba sa karya ko da ka ce kai kungiya ka ba ko ɗari ka ba mu ce kawo hadisin sai ku karba saboda mutum nawa ne zai ce shi dan kungiya kaza ne shi dan dariƙa kaza ne sai kaga abin da kungiya take shi ma bai damu da shi ba abin da dariƙa take bai damu da shi ba wato kawai ya mai da abin wani suna ne kawai dan haka wurin Allah ba wai ba yahudu ne ko kirista ke shiga aljanna a wanda ke shiga aljanna shine duk wanda ya sallama fuskar shi ga Allah ya zama musulmin Allah yana kirkata ibada Allah yana da cikakken lada a wurin Allah kuma ya je lahira ba tsoro ba fargaba dan Allah ba zai zalunce shi ba sannan shi kuma Allah ya ce wa qalatul yahud وقالت اليهود ليست النصارى Allah madaukakin sarki ba mu labarin cewa abin mamaki waɗannan mutane da ke cewa su kadai za su shiga aljanna ga littafin Allah a hannun junansu amma kuma suna zagin juna to duk inda ka ga zagi shigo to nuna ba addini ba ne Allah ya ce wa qalatul yahudu yahuda suka ce laysatil nasara ala shay kristoci ba a bakin komai suke ba aikin banza ne wa nasara kiristoci suka ce laysatil yahudu ala shay'in yahudawa aikin banza ne ba a bakin komai suke ba Allah bai san da su ba to Allah ya marmaza ya ce wa hum yatluna alkitab wai fa suna karatu littafi to in ne karatun littafi ya a shafa <laughs> jahili ne ake tunanin zai yi duka ta haka malamai ku daina zagi abin da wannan magana take nufi shi ne kai ka zage wannan wannan ya zage ka ku wannan kungiya ku zagi wannan kungiya wancan kungiya ta zage ku ku wancan dariƙa ta zagi wancan wancan zagi wannan ku ne mai ba shi ne addini ba addini ko shi ne ka faɗi gaskiya kawai ka koma kai zaman ka ya rage mutum da zo ba abin da ya dame ka saboda haka a cikin addinin musulunci jama'a wannan ɗabi'a ɗabi'a ce bawahudiyar ɗabi'a ɗabi'a ce ba banasariyar ɗabi'a ku zage su su zage ku ku zage su su zage ku ku yi musu rabbi su muku rabbi ku yi musu rabbi su muku rabbi amma in dai na mai ne kamar da Allah ya ce wa hum yatluna kitab to ku zo ku karanta littafi kawai Allah ya ji kan babban malami alƙali Abubakar Mahmud bin aka zai zauna sai ta karantar da mutane a yi a zage shi a yi taro a kulla a kulla in aka zo ana jiran yayi zagi su a biya ci gaba da karatu shikenan wa hum yatluna alkitab in dai da gaske littafin Allah kuke karanta to ku daina bajin ku. Allah yace kazalika kana alladhina la ya'lamuna haka nan waɗanda ba su san Allah ba su ma haka suke zagin junansu misla qaulihim irin yadda waɗancan kiristoci da yahudawa suke faɗi su ma haka suke faɗi haka mushrikan maka suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce annabi ba a bakin komai yake ba aikin banza yake shi ne akan gaskiya suka yi a shakar da wuce shi ne Allah ya ce kazalika qala alladhina la ya'lamuna haka ne sabbin jahilai ma suka faɗi tun a makka misla qaulihim irin wannan maganar ta waɗanda ke karatun littafi yanzu Allah yana nuna maka kenan da jahili da malamin da baya aiki da sani duk ɗaya suke san da ya ga waɗancan sun yi juna a shar Allah ya ce wa hum yatluna alkitab suna karanta littafi amma su ke zagin juna sannan yake kazalika qala na la ya'lamuna jahilai na waɗanda ba su da ilimi suna haka suke faɗin misla qaulihim irin maganar masu karanta littafi ashe masu karanta littafin ma sun koma ba su aiki da littafin kenan Allah maɗaukacin sarki yana da wata rana wadda yake jiran kowa ya kai gare ta sai ya ce sallahu yahkumu bainakum yawm al Allah zai hukunci a tsakaninsu a ranar al-qiyamah shi ma kanu fihi yaktalu ne game da rikicin da suke duk sabanin da suke rana alkiyama Allah madaukakin sarki ya aje rana ce kwaya ko jama'a daga safiya zuwa la'asar Allah madaukakin sarki zai hukunta kowa wannan ba wanda zai wani ya kwana ya ce wallahi shi da abokan shi ba a kafin la'asar kowa ya san matsayin shi wuta ko aljanna Allah maraukakin sarki kada ya nuna mana ainihin wuta. Ibar musulmi dan gobe ana rubuto tambayoyi insha Allah ta'ala yau zamu dan fara shigar da waɗannan tambayoyi kaɗan insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka sai dai a rinka kyautata rubutu jama'a